يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله بوصية الله للأولين والآخرين إذ يقول تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وقال جل جلاله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والذات هو ما يأخذه المسافر معه من متاع وكلنا في حال سفر إلى الله سبحانه وتعالى وخير ما نتزود به لذلك اللقاء هي التقوى فما التقوى ولماذا التقوى هي الزاد الوحيد ثم لماذا وكيف نتقي الله سبحانه وتعالى ثم ما موقفي وموقفك كمسلم من التقوى عباد الله أما كلمة التقوى فهي في اللغة مأخوذة من الوقاية وما يحمى به الإنسان رأسه وصلاها أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجبا وحاجبا رفع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه التقوى فقال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل نعم يا عباد الله كل من خاف الله سبحانه وتعالى وعمل بكتابه العزيز وقنع فيما آتاه الله واستعد ليوم القيامة فذلك يدل على ما في قلبه من التقوى وسأل عمر رضي الله عنه كعبة فقال له ما التقوى فقال كعب رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك قال نعم قال فماذا فعلت فقال عمر رضي الله عنه أشمر أنفاقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة فقال كعب رضي الله عنه تلك هي التقوى تشمير للطاعة ونظر في الحلال والحرام وورع من الظلل ومخافة خشية من الكبير المتعالي سبحانه وتعالى يا عبد الله ينبغي أن تعلم أنه ما من خير إلا وألقه رب العزة سبحانه وتعالى بالتقوى تفريج الكروب ومن يتق الله يجعل له مخرجا سعة في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب قبول العمل إنما يتقبل الله من المتقين سداد في الرأي والتوفيق في النظر إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ثم حسن الآقبة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين والتقوى عباد الله محلها القلب للحديث الوارد الثابت التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الإمام مسلم عباد الله وليست التقوى مظهرا يكون عليه العبد للحديث الثابت إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أخرجه الإمام مسلم أما لماذا التقوى فلا بد من التقوى لأن التقوى هي منبع الفضائل كلها فالرحمة والوفاء والصدق والعدل والورع والبذل والعطاء كلها ثمرات من ثمار شجرة التقوى إذا أينعت في قلب المؤمن يستفيد بها جميع الناس لأن التقوى هي التي تصحبك إلى قبرك فهي المؤنس المؤنس لك من الوحشه والمنجية لك من عذاب الله العظيم دخل علي رضي الله عنه المقبرة فقال يا أهل القبور ما الخبر عندكم إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت وأن بيوتكم قد سكنت وإن زوجاتكم قد تزوجت أو قد زوجت ثم بكى رضي الله تعالى عنه ثم قال والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا إنا وجدنا أن خير الزاد التقوى أمة الإسلام فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون استغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يبتغي ندا ولا يرجى له أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام التقى وعنوان الطهر والنقاء بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد أمة الإسلام واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون التقوى هي خير ضمانة تحفظ بها ولدك ومستقبل أبنائك من بعدك قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وتأمل أيها المسلم كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر نبيا هو موسى عليه السلام وعبدا من عباده هو الخضر عليه السلام لإقامة جدار في قرية بخيلة فأتعد موسى عليه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ثم يخبر الخبر عليه السلام سبب فعله بالغيب الذي أطلعه الله عليه في هذا الأمر فيقول وأما الجدار وكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا نعم كان أبوهما صالحا تقي يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حفظا بصلاح أبيهما وتقدم أنه كان أبا تقيا صالحا ورعا أمة الإسلام فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في ضمن المتقين وأن يزين الإيمان في قلوبنا ويكره منها الكفر والفسوق والإتيان اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت خالق كل شيء ومليكه نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقينا شرور ألسنتنا وأن تقينا شرور أسمائنا وأن تقينا شرور أبصارنا ونعوذ بك اللهم من شر كل شيء الذي برأ وخلقته يا أرحم الراحمين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة متيو الشرنق وتنزل الهجة هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديادة ريه لدى ثلاثين ترى wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan 8 miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 hutubarmu tana da baki biyu ma'ana za a kammala ta insha Allahu juma'a mai zuwa kuma magana ce akan takwa ya za ka iya tabbatar da takawa a cikin zuciyarka da fa'idojin da ke kunshe game da takawa wato tsoron Allah kamar yadda ya cancanta a ji tsoronka. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da izinsa da falalarsa da buwayarsa ya sanya mu cikin masu takawa ya jama'an musulmi ina makaina wasiya da ku da irin wasiyar da Allah ya ma mutanen farko da mu da ma waɗanda za su zo bayanmu Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi cikin littafinsa ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa hakika tabbas mun yi wasiya ga duk waɗanda muka bai littafi kafin ku ne ma wasiya tukuna. malamai suna cewa alwasiyatu kalimatun jami'atun li dunya wal akhirah kalman wasiya kalma ce mai karfi umunni gwaggwaba wadda take kunshe da alkhairar rayuwar duniya da kiyama baki daya to yi wasiyar daga Allah ne jalla jalalu cewa hakika mun yi wasiya ga duk waɗanda muka ba da littafi gare su annabawa da manzanni mabambanta kafin ku wa iyyakum da ku mu kenan musulmi menene wannan wasiyar da Allah ya yi mana an ittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku tsayu a abin Allah ya tsaye da ku ku ƙetare zuwa ga abin ya hane ku wannan ba ka da zaɓi in ka zaɓi wani abu ba wannan ba ka taɓe ka hallaka ka to zaka ka tabbata cikin nadama shi yasa ce wa in takfun idan kuka butulce ba ku yi aiki da wannan wasiya ba kuka juya baya kuka kafice mata ku kuka cuci kanku domin ba za ku ƙari Allah da komai ba in kun yi ba za ku rage shi da komai ba in kun ki fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk da ka gani a sararin samai da ƙasa da ƙarƙashin ƙasa mulkin Allah ne bayin Allah ne Allah na sarrafa su yadda ya so kamar yadda yake bukata wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ya wadatu bari na barin ka barin komi kuma yababbe ne ba sai ka yabe shi zai samu yabo ba labari ake baka in ka yaba ka samu tahsilul hasil ka samu abin da ke ciki na yaban na lada na sakamako wanda ake fatan ya zan gidan aljanna a wata aya ta 197 suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yana cewa wata tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku nemi guzuri tun a duniya fiyayyen guzurin da zaka tattala ka gamu da Allah da shi taqwallah tsoron Allah Allah ya ji kan imamu shafi'i yana mana fada yana mana gargadi ta tazawwad billazi la budda min fa innal mauta miqatil ibadi atarda an takuna hafiƙa qaumin lahum zadun wa anta garin zadi ka nemi tattali ka nemi guzuri ga abinda da ba makawa mutuwa ke domin lokaci ne na nan ko a daɗe ko a jima ko yau ko gobe ko baɗi ko baɗin da sai ka mutu latamutunna walau umirta ma umira nu wallahi zaka mutu zan mutu ko da an ba mu rayuwa irin ta annabi nu kakka yaudarin kanka kanna yaudarin tawa mu nemi guzuri fiyayyen guzurin da za mu haɗu da Allah da shi a taƙwa da nassin alƙur'ani Allahu akbar kullum an ce guzuri wani abu ne wanda matafiyi ke tattali saboda zai bar ahali zai bar gida zai bar dukiyarsa zai bar komi ya samu abin da zai kashe lalurarsa a hanya da ni da kai dukanmu gaba ɗaya matafiya ne zuwa lahira yau shekaran ka talatin kana tafiya ka nufi lahira amma har yanzu ba kai hankali ba ba kai tunanin ka kusa gidan ba duk da tafiyan da aka shekara talatin ana yin shi ya kamata a ce an yi nisa kuma ko kunkuru ke tafiyan nan shekara talatin ba wasa ba balantana na rantse da Allah a gabana na ga ‘yan hamsin hadda domi lahira kanu fa shekara nawa za ka ƙarisa kana tafiyan ka isa an ce ka nemi guzuri ka ce a bar ku ku ci duniyar ku da tsinke bayan Allah ya ce wa ta jima'a ta kallahu da al'akhira wala tansa nasibaka min ad jama'an musulmi mu yi ƙoƙari mu haɗu da mahalicinmu da kyakkyawan guzuri na takawa menene takawa ya mutum zai zan mai takawa menene matsayin musulmi akan takawa waɗannan hudubobi biyu za su yi mana bayani da izinin Allah ta'ala amma a yau kalmar takawa in aka ɗauke ta a yaren larabci asalin tagamkuwa ko shamaki ko kariya abinda duk ɗan adam zai kare kansa da shi amma in aka koma al'amari na ilimi na addini kuma musamman an ta ji alabai na kawo bai na hajiban wa hajiza shi ne ka sanya wani kariya tsaro katanga shamaki tsakaninka da duk abin da Allah ya haramta ba ka ba shi a same ka inda Allah yake son ya ganka duk inda Allah bai son ya ganka a shafa ba za a same ka a wajen ba kai imtisalil awamir kai ishtinabin nawafi umunni kai hani ka hannu Allah ta'ala ya ƙara masa dina Ali yadda wata rana yana mana ta'arifin taqwa yana cewa hiya al min al-jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmin rahim menene takawa yace ka ji tsoron Allah gaya jin tsoron Allah shine ka tsaya a umunnin sa kaka ketare abinda ya hane ka kaka sunsuna ba wai tsoron Allah ne an ambata maka lahira da azaban wutar jahannama ka sume kuma an jima a ganka gidan karuwai ko gidan kallo ko gidan wani shakenci ko caca ko bin maza ko kifa ma 'yan mata ido wannan hauka bori kake kawai ba ta kawace ba kuma ka yi aiki da abin da alƙur'ani ya zo da shi al'amalu bitan Allah ya ce yana son kaza a littafin saka yi ya hana kaza ka hannu shi ya da aka tambayi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha menene dabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat kana khuluquhu alquran in kana so ka gane ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka karanta alqurani shine dabi'an sa ya atamiru bi amrihi duk umarnin sa yake yi abinda ya hana ya hanu sallallahu alaihi wa sallam sannan alqana'atu bil qalil sai da sayyidina ali yace abu na uku wanda ke alamta takawan muttaqi shine a sami kana da ƙana'a a ɗan komin kankantan abin da ka samu na halal wani sai ya samu abin da zai ci kawai a yanzu bai da na anjima amma ya yi godiya ga Allah kuma ya tsayu a kai kafin anjiman ya ji wa Allah sai ya ba wani abin wani yana da abin da jikansa in dai za a ci ci na halal ne ba zai iya cinye ba ba ba matansa ba jikansa amma sai kai mashi aikin ɗari biyar ya hana ya danne saboda babu kana'a ba miliyan biyar ba ɗari biyar kai mashi kwadago ya hana kai kai zubi dozin guda kana zuwa yana je ka ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi shi ba shi komi babu ne ba irin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai taba cewa babu ba ko ba yi da shi ka ce ba ni zai ce to ɗan saurara Allah ya kawo sallallahu alaihi wasallam to amma shi gashin amma saboda ba kana'a sai cutan al'umma sai zalunci sai keta sai tsotsa jinin al'umma Ke ta kumburi yana tozo ya bar mutane da ɗan wuya ina zai yiwu sannan a ce akwai takawa babu sannan kullum a ga kana tattalin makomanka mafiya yawan mu mun fi ta taushe ba mu damu ko da za mu mutu mala'ikun azaba su tattaushe mu ba ba mu damu ba Yadda za ka gane haka mun fi damuwa da rayuwanmu ta duniya da get ta duniyarmu idan aka wayi gari cefanen nawa kake zuwa yamma na lahira nawa kai wani zai kashe ɗari biyar wani dubu biyar a cefanen gidan shi amma bai yi cefanen wannan yini da za a ce yau ya koma lahira na naira biyar ba kullum gidan duniyan muke gyarawa lahira muna mantawa da ita ba mu isti idadi liyomin rahim sai kaɗan wanda Allah ya taimaka a ɓangaren da ya taimaka Allah ka taimake mu a kai sai dina umar anhu wata rana ya tambayi ka'ab duka sahabbai ne Allah ya kara masu yadda ya ce masa menene takawa sai dina umar yana tambayar menene kawa ashe ya kamata ka hankalta kai ma ka san abin yana da hadari tsaban balarabe ne zalla kuma fasihi amma ya tsaya yana ce ma ɗan uwansa menene kawa ne kai sai ka ka'ab ya ce ya amiran mu'mini na baka taɓa bin hanya duk cike da ƙaya ba ce ka ba ko ɗan silifa ya ce na taɓa bi ce ma za fa'al ya kai da kabi sai dina umar ya ce na zage dantse na naɗa ƙafar wando in zan saka kafa sai na leƙa in na ɗaga ɗaya sai na leƙa ina zan jefa ta ina zan saka ta wani lokaci sai na ɗauki kafar zan miƙa sai in ja da ita baya saboda na ga inda zan saka zan sami matsala don gudun kada tsidau ya tsire ni ƙaya tsidau sai dina abu ya ce to ta kawa kenan kun ji jama'an mu kawa kenan ba ka tafi da ka ba duk abin da za ka aikata ka duba menene akibarsa me Allah ya ce ya yadda na yi ko bai yadda na yi ba saboda duniyar tana cike da tamkon shedan ne alkur'ani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwati shaytani ya kafa tamko a ko ina bai bar gida ba bai bar waje ba bai bar ma'aikata ba bai bar wajen shakatawa ba ko ina akwai tarkon shaidan hatta a kalmomi a kallo a tunani a tafiya a ko ne? wani lokaci kawai sai shaidan ya zo ya samu nasara a kanka ya juya ka sai ya sanya ka yanga ka shiga takama shi nan ka faɗa tankon shaidan a tafiyarka Allah ko ya ce wala tamshi fil ardi maraha cewa yi wa kasifi mashika ya baka umarni ya hane ka akan tafiya haka akwai ni Allahu akbar ka zage dantse wajen ɗa'a, ka sa ido kai tsokaci a duk abin da za ka aikata halal ne ko haram ka yi taka tsantsan kai tsantseni domin kada ka faɗa cikin hushin Allah subhanahu wata'ala kuma ɗan uwana mu sani gaba ɗayanmu babu wani alkhairi a duniya ko a lahira face suna tare da takawa ne kuma shine asali shine tushe bakin ciki alhini damuwa ƙaƙanika yi in kana so a kauda maka barin shi ka zama tsab ka rabu da shi to ka ji tsoron Allah wa mai ji allah ko makhraja haka ya ce. duk wanda ya ji tsoron Allah Allah sai ya ba shi mafita barin duk wani abin da yake damunsa in talauci ya dame ka kana cikin kuncin rayuwa ka ji tsoron Allah ka ga aikin Allah alƙur'ani yana cewa wayar suku min haisu la yahtasib matukan ka ji tsoron Allah Allah zai azurta ka ta inda baka taɓa tsammani ba Allah kenan aya ta biyu suratul talaq kuma duk wani aikin da kai Allah ba zai ansa ba sai da takawa a ciki in ba takawa haba'an mansuha ne ya zama aikin kawai alkur'ani mai girma cikin suratul ma'ida al-aya ta 27 ta'ala yana cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana an san aiki ne kawai in yazo daga masu tsoron sa haka in baka tsoron Allah baka tunanin makomanka kawai kana yi ne don wata manufa daban Allah baya so kuma in kana son tunaninka ya zama yana da saiti komi naka yana tafiya bisa muwafaka to ka ji tsoron Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana alqur'ani na cewa cikin suratul anfal aya ta 31 matukan kuka ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi da fahimtar da za ku tantance daidai da ba daidai ba shari'a da bata alkhairi da sharri duka wannan sakamako ne na takawa sannan ma duk a tattara abubuwa mu kulle kofa waye bai san kyakkyawan makoma waye bai san karke mai kyau waye ke fatan karken kifi babu kowa yana son kyakkyawan makoma kowa yana son kamke mai kyau to alkur'ani yana cewa cikin suratu yusuf aya ta 90 innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u wa al-muhsinina yadda ka'ida take Allah ya hukunta duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri bisa ɗa'a ga Allah ya yi haƙuri bai saba ma Allah ba ya yi haƙuri bisa ƙaddaran da Allah ya jarrabe shi Allah bai taba ba kuma zai taba tozarta sakamakon masu kyautatawa ba mai taƙi wa Za zaka zama mai kyakkyawan ba. taka wannan ba wai in ka zama gwanin kwalliya ba ne. ko ka ci ka ƙoshi kana ƙyalli wasu sabbin gashi na feso maka a jiki kana walƙiya Kamar an shafa maka zaiba ba haka ba ne. takawa wani abu ne a cikin zuciya sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hahuna a hahuna ya nuna ƙirjinsa har sau uku yana cewa takawa na nan ne don haka za ka ga mutum mutsu-mutsu ka nemi ka walakanta shi ya fika wajen Allah ba da cin riga ba ne ko da ci a ƙoshi da timbi hadisi ya tabbatar sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya duban kamanninku surorinku ko kazan dogo ko gajere ko kututubi ko dan tsololo ko fari ko baki ko wankan talwada ko ma menene ba ruwan Allah da sifarka ba wani Allah kuma da jikinka da taushi ko da kaushi ba nan ne mahallin ba Allah yana duban zukatan bayi ne yawa yana kuma duban ayyukan bayi ne zuciya ita ce mahallin takawa nan ne bawa kan ɗaukaka ko ya kaskanta Allah ka ɗaukaka mu akan addininka imamu muslim ya mawaito wannan hadisi jama'an musulmi me yasa aka ce a zan masu takawa kuma ba makawa sai ka zan mai takawa matukan kana son ka ansa sunanka na mumini wanda yake tsabarsa domin takawa in kana neman tushen duk wani abu na alhairi to takawa ce in kana neman rahama wanda bai tsoron Allah ba ka ga bai da rahama in kana neman cika alkawali da sanin ya kamata sai mai tsoron Allah wanda bai tsoron Allah duk abin da zai yi yaudara ne kawai ya kai ga biyan bukatarsa daga nan a yadda kai ka zama gugan ya menene gugan yasa a yashe ka in kana son ka ga mai gaskiya sai mai tsoron Allah wanda duk bai tsoron Allah za ka same shi hawainiya ne can canzawa yake yi in ya ce baki gobe sai ce baki baki ne fa daga baki baki sai ce fari sai ce ma wani a ah, baki tutu ai dama na ce baki baki ne in kana neman adalci ba inda za ka samu sai wajen mai takawa wanda duk bai tsoron Allah ba za ka same shi yana adalci ba taka tsantsan da kiyaye halal da haram sawa'an a abin da ya shafi alaƙa tsakaninsa da mahalicci ko da bayi sai ne tsoron Allah sannan kana neman mai sadaukarwa mai kyauta wallahi sai mai tsoron Allah mai sadaka sai mai tsoron Allah wani ya baka sai ga kawai a yi kai ka zama ci ma zaune ya za a yi ya ɗauki abinci ya baka ya za a yi ya ɗauki sutura ya baka ya za a yi ya gina gida ya baka ya za a yi maka alkhairi a shi wahala ya samu amma mai tsoron Allah kullum yana tunanin ayoyin da suka ce a ciyar da marayu a taimaki musakai a taimaki fukara a taimaki makwabta a sadar da zumunta awalan yana ɗaukan shi wani wajibi ne da Allah ya umuce shi bayan ya fidda zakka na dole kuma sai ya yi abin da yake na alkhairi ne don haka duka waɗannan abubuwa da muka ambata sakamako ne na takawa wanda bai takawa bai iya yin shi jama'an musulmi hakikatan wata hana sai ali Allah ta'ala shi ƙara masa yadda ya kai ziyara makabata sai wasu kalmomi muhimmai kamar haka yana ya ahalar kuburi malhabar indakum إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسموا قسمت وأن بيوتكم قد سكنت وأن أزواجكم قد زوجت يا قوة عندك كبرنا ina labari ku ba mu labarin halin da kuke ciki amma kafin nan bari mu ba ku labarin mu yadda muke ciki ko halin da muke ciki ina tabbatar maku dukiyanku gaba ɗaya an yanyana ta kowa ya kwasa an yi fawarta. Allahu akbar mm. gidajenku wasu sun mai wani sai gina ƙaton gida ya kulle ya sa karnuka ta ko'ina wani shi ƙoƙanin shi in ya zo ya fatattake shi kirce mace sai ta samu wani zankalelan saurayi ta aura sai ta saka a gidan wannan gadon bangajeje wanda ba mai taba shi sai ya zo ya hau ko ba ku gane ba malam matar taka da baka son kuda ya taba yau gashi wani ne take tare da shi sai kuma kana ƙarƙashin ƙasa kayi matashin kai da ƙasa ta yi matashin kai da kai sai yaya kuma la ilaha illallah sai dina ali ya fashe da kuka ya ce wallahi da sun sami daman ansa tambayoyi na da sun ce waje dina an na khairar zadi takawa mun zo nan mun iske ba guzurin da ya kai takawa daraja a wannan matsayi ni za ka gaya wa Allah kafi ni sanin Allah ne wai an ce ka ji tsoron Allah sai ka faɗa kuma sai ka ce an ce ka ci kan karan karaman ka mai gidan kawai hazatul izza bil ismi jama'an musulmi ina za mu ina za mu la haula wala quwwata illa billah takawa ita ce garantin da kake samu wanda za ta tsare ka a rayuwa ta tsare ka a kabari ta tsare ka ranar hisabi sannan ta yi maka shamaki zuwa gidan aljanna da izinin Allah takwa idan ka tufatu da ita ita ce za ta tsare zuriyarka bayan baka bayan baka Allah yana kishin mumini nahnu awliya'ukum fil hayati duniya wa fil akhirah ko baka Allah zai jibinci a rayuwa kamar yadda zai jibinci al'amarinka a makoman da ka koma amma ba da takawa ba sunanka to zartace duniya da kiyama Allah ta'ala yana cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا muji tsoron Allah jama'an musulmi muji tsoron Allah kada mu mai da dukiya kayan bautanmu annabi yana cewa ta isa abdul dinar wa dirham duk wanda ya mai da kuɗi shine yake bautawa wallahi ya tabe ya yi hasara kuma zai tabbata cikin nadama in bai dawo ba kulura kisan annabin Allah Musa da Shidur alaihimussalam mun san salsalan kisa ta yanda har suka zo wani gari mutanen garin bakilai ne ba su da kirki ba su da mutunci wajen kwana suka nema suka hana suka ga wani kango suka ce bari su je su haɗe su kwana a wajen baiwan Allah irin karama ta bayin Allah hidin yana shafan kangon nan sai gida ya miƙe daren lafiyayye suka kwana a gidan da mutanen garin ma ba su kwana a cikin irinsa musa alaihi salam ya ce mahidir laushi ita latta hasta alaihi ajira kaga wannan aikin da ka yi na da gidan nan da izinin Allah in kana so sai an biya sai an biya sai da na musa da ya faɗi wannan daga ya ce masa ashe ba na ce duk abin da ka ga na yi ka sake mun magana ba kuma mun alkawali da kai kai mun na ɗaya kai mun na biyu in aka yi na uku dutse hannun riga kowa zai kama gaban shi ce to ha za fi mako baini wa baini amma na unabbi uka alama lam a alaihi sabara mun rabu amma kafin mun rabu zan gaya maka abin da baka sami daman haƙuri ba zarafin da ka gana aikata yawwa annabi musa sai masa bayanin dukkan abubuwa amma abin da muke son mu nuna a nan sai ce wa ammal jidaru fa kana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kan zullahuma wa kana abūhumā wannan garin da kaga Allah ya bani iko na shafe shi Allah ya mai da shi dam dam to na wasu marayu ne yan yara biyu mutanen garin azzalumai ne babansu na da hali mumini ne salihi ne muhsini ne sai ya ɓoye masu dukiyarsu a ƙarƙashin ginin ya zama kango yana cinyewa zai fito shine Allah ya yi nufin ya mai da ginin yadda yake har sai sun girma sun ƙarfi sun mallaki hankalinsu da ƙarfin jikinsu sannan Allah kuma zai nuna musu inda dukiyan ubansu yake su ɗauka su amfana waye ya tsare masu dukiyan Allah me yasa aka yi masu wannan wa kana abuhuma saliha saboda babansu salihi ne mumini ne taƙiyi ne saboda haka in kana tsoron tozattan 'ya'yanka ka ji tsoron Allah ba wai ka bar su da naira da gidaje da motoci da kaza da kaza ba in kai wasa sai ya zama masu matsiyatul halak in garman halaka dama ci ma zaune ne ba su san zafin dukiyar ba ba su san wahalar dukiyar ba in ba a yi sa'a ba wani ya je ya sai wata yar kumbulan mota ya ɗibi yan mata su je su yi kulikulin kubura kaga ya zama masa bala'i amma an ka bashi da takawa ko ba kwabo wallahi ka bashi da alkhairin duniya da kiyama jama'a musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa datar da mu a dukkan al'amuran mu. akwai magana ne? Ah, Allah ya datar da mu a dukkan al'amuran mu ya sanya mu cikin masu jin gaskiya da aiki da ita ya raba mu da duk abin da zai raba mu da hanyarsa ya jama'a musulmi kun ga rashin tsoron Allah shi ke kawo fitintunu daban-daban na zo masallacin nan ake ce min wani matashi saurayi wasu 'yan ta'adda jiya bayan magariba ko tsakanin magariba da isha'i suka tare shi a kan waya suka caccaka mashi wuka a gaban shi ko ina suka nemi guntula hannun nan dai suka bar shi kwance a takaice suka kashe shi jama'an musulmi ina za mu ina muka fito a ina muke ina muka dosa wannan bala'i ne babba mutane matasa da masu halin matasa ba imani ba tausayi ba rahama ba tsoron Allah akan abin da za ka je a baka dubu biyu wallahi wani dubu ɗaya ma za a bashi ya bayar amma ka kashe ɗan adam wa mai yaktil mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما duk wannan jerin jeran giyar fitinar da musibar da bala'i ga wanda ya kashe rai ɗaya ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa gushewan duniya wallahi ya fi sauki a wajen Allah fiye da kashe mumini ɗaya jama'a mu ji tsoron Allah matasa ku nemi sana'a ku daina ta'addanci kada ku ja ma kanku abinda ba za ku iya sa ba gobe kiyama wanda duk ka kashe sai an tashi tashin alkiyama yana jinina akan wani kuma yanzu dai alkur'ani ya ce sakamako jahannama ne dawwama a ciki Allah ya fushi da wanda yayi ya la'ance shi yayi masa tattalin azaba mai hadari duk wannan jerin jerin giyan bala'in ka dora makanka akan me Akan me in ka kashe wani dawwama za ka yi kai ba za ka mutu ba ne za ka mutu wallahi ko a daɗe ko a jima hatta yaro da aka kashe Allah uwa ma in ta kashe aka cewa izal ma'udatu su'ilat bi ayi rambin ƙutilat balantana ka ga mutum da haƙora talatin in ji ba haushe ba ma'ana ka gan shi tagab-tagab da girman shi da komai baka san rayuwarsa ba baka san cinsa ba baka san shansa ba baka san inda ya fito ba baka san wane ke ƙanƙashinsa ba ka kama ka kashe to ba ɗan adam ba ko dabba kai ma kisa kisan kiyashi na mugunta na ƙeta wallahi wuta zaka da halattun ra'atin annara fi hiratin sajanatha lahiya at'amatha wa izu iz habasatha annabi yace kan kyanwa wata baiwar Allah ta shiga wuta da aka ce akan kyanwa menene a akan kyanwa ma'ana ba kaficin ta ya kai ta wuta ba musulma ce a dalilin kyanwa Allah ya jefa ta a wuta ta daure ta ta tsare ta a daki bata ba ta ci ba bata ba ta sha ba bata bata ta je ta nemi abinci ba har ta mutu saboda yunwa Allah ya saka ma wanda ta azabtar da dabba da gidan wuta ina kuma wanda ya azabtar da dan adam wala kad bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahri Allah ya karama dan adam ya karama dan adam saboda haka muna fatan masu irin wannan Allah ya ganar da su su daina Allah kuma ya raba mu da fitinarsu da sharrinsu shi kuma wannan bawan Allah Allah ya sa sakamakonsa gidan aljanna Allah ya bashi gidan aljanna Allah ya bashi gidan aljanna waɗanda suka yi waɗannan abubuwa to ga su ga Allah nan ba su fi ƙarfinsa ba ba su gagare shi ba ba za su iya masa komai ba shi yake da ikon yi masu abin da zai masu Allah ka kare mu barin sharrin masharanta Allah ka kare mu barin sharrin masharanta yan uwa da abokan arziki da mu duka Allah ya lallashi zukatanmu bisa wannan hashi Allah ya lallashi zukatanmu ya kuma kare mu a duk inda muke barin fitinan fitinannu da bala'in bala'a'u da musiban musibabbu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shamaki da katanga na ƙarfe tsakaninmu da dukkan fitinanne Allah ya shiri fitinanne wanda kuma bai kaddara masa shari'a ba fitinarsa Allah ya mulmula ta ya mai da ita a kanka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta da Allah babban malamin mu malam Usman babanki ne har yanzu yana asibiti